Sama da yara miliyan biyu ne za a baiwa allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Niger a zagayen ƙarshe cikin wannan shekara mai shirin ƙarewa. Jami'an kiwon lafiya a jihar dai sun ce sun yi shiri domin tabbatar da ganin ba a samu matsala ba a lokacin ba da rigakafin da za a fara daga ranar Asabar ɗin nan. Dr. Yabagi Aliyu shine babban jami'in kula da shirin rigakafin cutar ta shan inna a jihar Niger. Kamar da aka saba dai mun tanadodi tanadi da muka yi mun horar da wanda za su yi aikin mun horar da su kuma mun sa kuma sun yi eh, macroplan su samu hadadin eh, vaccines da za su yi da hadadin mutane da za su yi aikin sun riga sun kammala wannan kuma eh, vaccine din mun karbo kuma muna cikin rabar da vaccine da za a amfani da su insha Allah kuma daga ranar asabar sha uku na wannan disamba za mu fara wannan zagaya wannan shine zagaya na karshe na wannan shekaran a halin da ake ciki dai guragun da cutar shan inna ta nakasa a jihar Niger sun ce har yanzu suna samun matsalar tsangwama da nuna wariya daga jama'a a sakamakon kamuwa da wannan cuta malam awal ahmad shine shugaban guragun a jihar Niger abun mamaki akwai dan wana babara yake ba da ya je sai suka rubuta mar bega a katinsa wanda yake ma'aikaci ne kamar ni yana samun albashinsa bakin gwargwado me ka ana ganin sa na kasashe gurgu a ya kamata a tambaye shi ka gani akwai gurin da in ka je kana ya kamata ka rubuta sunanka sai ce ya sunanka shi ya rubuta maka maimakon ya baka dama idan ka ce baka iya ya rubuta ma aure kake nema idan yarinya na son ka abin da za a ce ai ka take ci shi yasa ta makale maka kaga duk irin wayannan abubuwa ne da muke fama da su a tsakaninmu da jama'a a tsakaninmu da sauran al'umma kwanaki hudu ne dai za a share ana aikin ba da rigakafin polion a nan jihar niger daga ranar asabar din nan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria